kasuwanci na shirai yana da matsaloli da yawa matsala ta farko ita ce wajen noman shirai wajen a gane wanga shirai daga wani ice ya huto wanga shirai da wani ice ya tun da suna da bambanci da yawa wajen muna da matsaloli ga mayan ga noman shirai bancin wannan muna da matsala ma wajen samun ta yanda ya kamata a cikin lissafin da ake yi abin da ake samu bai ma kai ton dari kenan a ƙasar Nijar ba a samu isasshen jirai ba mu hudo shi da yawa kuma wanda muke hudowa bai da kalitekin da ya kamata tun da tana da ka'idodi wajen hudda shi wajen sa su cikin buhuna wajen yadda ya kamata a ashe su wa'annan ka'idodin na in dai ba su yi aiki da shi ba jirai tana da matsala A ƙasar Nijar a waɗanne wurare ne ake samun jirai? Muna da jirai daga Tilbiri har zuwa Difa, a doko daga Agadez kuma hal Asab kasa. Muna da kasa wanda ya kamata a ce ana noman jirai yadda ya kamata, amma gwamnati bata sa karfi ba a cikin wannan tahiya kenan dole ne su talakawa masu noman ta suma su da ai kayan aiki wanda ya kamata kuma su da ilimin da ya kamata don su samu su yi noman jirai don su samu da yawa a kowace shekara. Shin ko kun yi tunanin girka wata dabara ko wani tsari ga batun matsalar da ke da alaƙa da ɗibar jirai? strateji wanda ya kamata a samu a yi noman jirai yadda ya kamata musamman ana bisan shi amma tun wajen 2003 an kai babbar strateji national wanda ya kamata a yi relance kin filiyar kingdom arabic muna nan muna aiki ya kai shekara biyar da mutanen minister don mu samu jirai yadda ya kamata shekarar 2020 mun samu mun yi sinyan protocol da da mu da 'yan minister da kamfanin mu da kamfani na nasaru wanda zai mu nan zuwa fin 2021 zuwa 2022 mu samu mu aje projet pilot de relance wanda zai samu doki gari guda ta mu kwatanta ma mutane yadda ya kamata su nomanta mu gani in nan zuwa shekara biyu uku zuwa biyar masu zakkuwa in muna iya samu ko da ton dubu ne a cikin wannan garin kadai in abun ya yi sai mu gani yadda za mu yi mu yi proje babba a duka na Nijar. Muna da hanya na sai da jirai a kasashen waje. Kamfani na ina da convention da babban kamfanin duka duniya gaba daya masu sayan jirai. Ina aiki da su tun da na fara aikin jirai ina kai musu jirai. Tun da su abun da suke saya a kowace shekara ya wuce ton dubu hamsin da suke saya a kowace shekara a Nijar muna da jirai mai kyau mun san irin kalar da suke so nan zuwa shekaru gaba in Allah da muna so a ce muna cikin manyan garuruwa wanda ke kai jirai a kasashen waje.